بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك إن ترن أنا أقل منك مالا وولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح يصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فحسبها يقلب كفي على ما أنفك فيها وهي خاوية وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فحسبها هشيما تزوره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن النادي لتنين أزمي lokutaina da azumin kutaina ya ramadan hijira alim sallallahu alaihi wasallam ya kowace da kowe sha tushi ba duk ba da ma ji daidai gani bai ta ko tafi gwadin ne ne tsatunci ya ba bi bi begwe ga bayanan ah, a so na miliyan wasu ko karatun an bi ayayen shi ba bin hutunci mini suratul kafin a itabaci mini ya taguba a taguni na ga mini sura na wace kwajina ya hukun karatun jitsu mu ga mai bayanai tiyan taguba zai nimi na abu yi musulmi zabaci kafiri ne bi mutunin su kuma cinin jina. insha Allah wai ta kuma ake da guru na ji su kula yi ce tafsiri wani tiya ya fi bayani dalla dalla mu ga mai yata ya annabi Musa izinu da eti waili ne wani da ya yi ne insha Allah bane ya nake mai karatu ne nan yi ayayen shi ba bai ce mu الله تبارك وتعالى كايكا المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الله تبارك وتعالى وقال المال wale yayi walbanun ke ba gani da ya gishi zinatul hayati duniya a gaji nimfa yi rayuwa yi shi iza e kudewa bana de iza kudedija sa kasa wuce gan agayi ìṣẹ̀lẹ̀ à ẹ̀ẹ́dẹ́gbọ́ oúnjẹ dúkìá oúnjẹ jíjà àmọ́ ẹgbẹ́ yìí máa ní wọ́n dààmúwà hankali mai bita ce mai wa mai shi amma ma safi rayuwa na da ku giza na da bayani almafalin madrub ke nauyi wuyoyi misali wato nauyi wuyo na yan game da na laraba za a tana la ta'qud qalbaka ma al-mal li'annahu fayrun ghahib dukiya wakati kwa kuzandula fi wawi nga tsomu tuga na anọgbọ a na anọgbọ gaye gbọmọ pa gani be dukiye mu gaye gbọmọ pa ba dukiya waza mu da annahu faiwun gayi ibuna dukiya ke misali ya yau romoyo na ajiyar da lakiya ci wuce bofin ga wanda ya doku doku ba na jage wuka ke babu nina waga ta bani adabi are zanen shi mi na jage wuka ga su kidda nina ya muci ba da waga da hannu ci wajen ya tausayi wuci ga yi ba da wani gaggawa to ba na dare na wuci ba gaggawa adabu ya su da abin watakila ba na yin nina na adabi zuwa ta gaga almalu filmali jamalun wa nafon wa filbani na kuwatun wa dafon aja ga ina be dukiye na isa e dabe dukiye amfani madabu ebe e gizi ọmọ kago dabe gizi da kinigi gbogbo ya zanen mani eh ku ba na wa dai lamar ga ci a zan ci a gan wa no zira ga ka sai ko ni de ga mu ga de gi da ga kikini ne no Allahu alam المال والبنون زينة الحياة الدنيا dukiya gani bai yi e gizi ya gani min fayijo amma ba na kai safi hotuna kyau ga gawal bakiyati salihat etu guru na zaɓe keyawe wani rakwagabe da kabari nan dukiya jabadami zata ciwo ya gina da wadda fata na jabadami yana da kiyawa ci kabarin gama wa da kiyama yi wani asalihat a gaji ya yi kirkijo alfakiyatu salihat ba na waga da dukiya tu ba tana yi wa lokar barabala tana ta rikin ba ma. ba na waga da kuma yi tu ba tana da ajina ji da gan waga jaje da alawa zuwa alawa zuwa da kabaro ke ba biyoyi na ba ta ga ke albakiyatu salihatu ga ke biyoyi da kabari kuma a gama yi wani jan ba kiyama e bugu khairu a ga jegan Eh, agagegon sawaba ibaye eh, gababu agagegon wa khairun amala agake gege ne zaji bai juna waga wayan za waga wayan za ta be za da baki ya tu salihati da bi za manzi da ke albaki ya tu salihatu abubu bayani je na jidokuna minubu a ga sallah wuce na yi jina ngai albakiyatu salihatu <clears throat> alhafiz ibn kafir wula hadisi beti ga wucin da misali ah, abu bayani da ba abdullahi abbas da ba ibn jubairu da ba abu maisara don da minabu e ti bayani ke lalle ene ya albaki ya ti hatu na ga isa da lokaci kuto min fassara na maji ke ti albaki ya ti hatu na akan gayi alkalimatul hans ibe mafari salawa salawatul hans tsala lokaci kuto to ya baci alkalima alkalimatul hans ke kwabe kalmar kuto سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إبقى سبت سنة أقامين في دبي لك قاقي قال باكيات الصالحات hadisi bai dan gurko ne ruba daga lalle kalma mutun na bai albakiyatu salihatu na mini zane shi ba hadisi wuce bai nan ki abu sa'id al-khudri nan ki abu Raira nan abu darda mutum gobe ma ime alayhi sallallahu alaihi wasallam ne mini shi aisha radiyallahu ta'ala anha mutum gobe ma Annuma, ibn bashir mutum gobe sahabai shi tabbatar murko da hadisi na jibiyani ne na ke ne ya albaki ya tun salihatu na gaji yi kalma kucin nan tun hams subhanallah ɗaya e, daga subhanallaya subhanallah idan fajaji ya subhanahu da ba da jalala subhanallah a caja ga walhamdulillah ẹ̀rẹ́kúnjẹ́ eh, walhamdulillah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim a ci gaga fassara da bana man shi da laya albakiyatu salihatu na mu ci ga yayin ce na mai bayan man ya tafsiri ji pata wani ma'ana imamul mufassirin mun ne ne ga gawu da tafsiri ya gaza don da fata ya shawo nan gama yi kurjeri da tabarin ne ne ga ta ci ne a to ba da nan ga baka ba mu gogo ne ya la ga mu ga ye albaqiyatu salihatu wani ki mai wuce al'amalu saliha etubu yanji ne albaqiyatu salihatu e ta ibn jarir tabari da wani <clears throat> ga uleyi ina ku bayani na fata ya kanan muna da mana suke lube ga albakiyatu salihati alkalamu tayyib ibn bologi ga mana gina waga na lawata ya da su ko wa fai wa fai a dukkan yin ciwo jin yan bana to wuto albakiyatu salihati ga to ga cule ne wa lake wa gan ibn afolaji fata da lojina ga yi etugu eh, eba gami sun ba gojo patare albaki ya ci sale ha tuyo o bayan zu be ya so sokoji da gani be yi ne o bayan zu be gaba ya gana soci ya da gani be yi ne khairun gaggagon inda rabbika sawaban wa khairun amala iga ciwalayin su ko daga jinna yayi da mini sura ya goro suratu maryam nan ga ba su ko iga sura na wa ba sun ga ya dinga wannan insha Allah Allah tabaraka wa ta'ala ga ai ga wa yazidu Allahu alladhina tadaw huda wal baqiyatu salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun maradda nusu kuma jun labawiya labi be ba ya zane ji wa ba wube wina tani zane ji wa ba wuna su kuma mu biya ba wu wa yazidu na ta da huda wal baqiyatu salihat etuguru zuma khairun inda rabbika ba ga jagan kan coco go bai ga babu wa khairun maradda ga majagan nawa je bada tufa kiyamena wa ga wa ga wo je bodo tuya na kikin kirgi ba a jiya ya we walau wa mai kufewu kiyama wani da bayanzu da tuburji da bayanzu da alfajiyatu salihati su kuti kokari kyau gaba ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحداً Allah tabaraka wa ta'ala ga wa yawma nusayyiru jibal eh, patu ba da sallallahu alaihi wasallam ne fu fi e da e goro na efu yona nusayyiru jibal ya la pati jidaza eh ya ti pati daza naga naga bichu da jebo ji abaruku eh nusayyiru jibal da ce Fati gada shirye-shirye ci baro ku ji shi sha biji faro watar al'arda barizata wa bile kinye da na fari? kudi yadda ci na waga gawa yake awatina ko ga fatina a fata wa flat eyiwa ci na fare barizatan ma da gudu ba gaba ba gudu ba so ko to kanga ga wa hasharnahum ya ku zawangi ji to mu'mina ji to kafira ji a can na kin da jan fakiya mu falam nughadir minhum ahada ima du zan don do ba min abu adda zana ya du ba da yesona e ga ji yaso to be isha wa yawma nusayyiru aljibal inna ga ikira ne be ku do ku yin qur'an zo jumurin qur'an zo abu ga chule mugebe nomi ɛ na fɔzi ya mu wona eti cimo ya soko kata an gani ti soko bela an beci an wuce goji gayo amma gowa yau ma nusa yau wa ga Allah da ku dona amma goji gayo ma na wusa yau wona wo ye ta zi mu ti cimo yau na ga kira zane dzi itibina walil majnun eh waga nusayyirul jibala jibala ba ga mafulu bi amma waga ga tusayyirul jibalu al jibalu ba ga yin naibu fa'ida bane fila jibalil majnun na ga ikrar ibn kathir wa yawma tusayyirul jibalu abu amrin ga mutoba ibn amir kiro kira ga don tusayyirul jibalu Wa waga chulai waje kemina aya da ci bebe ga bejin ne ti si ga bina wani majmuru wani su ko ga wasu yaratil jibalu kanat saraba ko banda cori suratu takwiro ko wa idhal jibalu suyirat fana ji pati ji a abici da jedo ja biru wani su ko wani ga ki pata ne ku foga su ko yi sa foga so chugo وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا وعرضوا على ربك صفا aga zawon giji lawu to ciwo ya nasu lalisallam foge foga fake ama wuce aga zawon giji a ji bata ga Allah wasu ko a shi na sararin bata saffa a ta safuta. alhaji tuno ka sai ruga bayani ya yana jiji nan gama ya ji safuniya ta bato ma ya ji wani safu kama wayo Allahu akbar mamaci ko alimamu shankiti ga safu kama wayo lafazi ya mufrad na biya abun nuna na jamu ya lawo babu ya itlaqul mufrad wa iradatul jam'i ga ya laudan na sako ga waje a rabbuka wal malaku saffan saffa eh to ce wato malaika jabe safu-safu a ci gayi a tafakon gami ne na lagan na beya cike wa gaga lalle wa wuri tu ala rabbika safa ndi safu ni ya. safu kama wayo gaza wangi ja ki kiyama wana wani ba hadisi na tajina hadisi na mu'azu ibn jabal na watakila bana al-aziz ibn hajar al-aziz ibn kathir kwata ilimin hadisi wa tuna watakila an to hadisin nan kata hujju karara na wuka daga lallin safu kamar ya tafi kiyama wani daga na hadisa ta zuna ki hadisa ya gama masu ne jabal ga anas da hadisa da inna allah tabaraka wa ta'ala yunadi al qiyama su ko sun da ko barko bi latina wa fi bi ya ji fa kiyame bi sautin rafa'i ghairu fadhi bi bi bi ne lokacin mu na sai wutona na mallatuna ma yadda suya kimna Allah wa gaba ta yi zangi fa ni ta foga na wa yi na Allah da sudana mutafe ga ga ya yi badiya ya wuji mishi ana Allah mi ga ya Allah la ilaha illa ana zando da bana zamu gile na sai mi to sokonna a ciga Allah wa fe ga da halitta je mi ga ya arhamur rahimin mi ga ya sunan de ku ga na ga ga mu de ku de kwata na wa hakamul hakimin ni ga yana nan hukunci diga nan do ya ga waje hukunci jina wa asrabul hasibi mi ga tuna tsogoye ba bincike wujijo na gazan do ga ga waje bincike jina ya ibadi ya mu miji la khawfun alaikum al-yawm da su da da su da bayinan na wala antum tazanu ya bayi madabwa amma ina da bana adru wujatakum hujjaye ji hujjikan yi la shi ayi ne na gala ya ci je na je ci na ko ya ci gaba ya na je ya gana ويسروا جوابا يملفف لففه ديجا نجي يا نفعي لكم مسؤولون آجيب باني محاسبون ما جيب باني بياتي يا ملائكة يا ملائكة مجي akimu ibadi صفوفا يا وجي مجي lagi kini safu safu safu يعني hadisa tula karara akimu ibadi sufufa ala atrafi anamil aqdamihim lil hisab ebo ma de ba gikimi be tigiye be ciyaji ya be cikene ya je to aji nan so imam shankiti un jamfa da gan da hadisin ne ga wa uridu ala rabbika saffa aga wujiji alita jipata aga lawu soko aga lata finuru soko fo kiyame wujojiji na pata da jani amma fi safofi ma'anoyi a fi saffan bi ma'ana <clears throat> uh, safat lakwadiji tumuna lalle da shi mai cin yari mai jika takadiri da abu ina malaka takadiri da abu na bango wuyo wa wuri do ala rabbika saffa muye gana ga yi tiga yi bato e ya labari a wuri duwa na rabika a ga a ga ji na wuto ciwa na bifoga a ta fi safo wani a ga labe ta ga ga malawa wani wadda ne wawar jama'a amma ki a ci bai fanzar na bawa latiyo a ti a hita daga ga bato a ga da kasu ji tumuna kamar halakuna kuma wala mara ga malata kadiri ci dole abu mai shege mai ma na gannuna

ya mafari na ya lo ijelo lokaci a cin mai na lolo babu yanzu ko kan kegi yadda da shi ba ya fún àti ráyìn jẹ́ àlítẹ́ ẹ̀mú mẹ́rin tí mẹ́rin ẹ̀yìn yẹn dé dáadáa yẹn mọ́ àti ráyìn kéèlé ìjà àti mẹ́rin náà na ya bá dùn to ke mini ita ji da halitta ya cabe na a ciga ya ke shi da cin yi nan na dana kamar halaku na kuma wala marar launa gama malama ta tabbata da muna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya e gaga wushi foki kiyame mai e ay yukshar yahshur yahshur Allah azza wa jalla nasa yawm al-qiyama ifoki ya su kwa na zawangi ki uratan ya fushi adda zana da kan fiki tuna burulan uratan burulan pati ma ya iba dunci adada da ba suna buruma a ga ke fuma lokacin na fi gaggan nan sahabi na gwadisin na bai na ga kultuwa ma buruma ya rasu da lawa gaza an gija na kenan fatan burula wuce wa kicin ya buruma zo na ga yanayi ma na buruma na laisa ma gumshewu ajiza na debina pati kemne beje talaka ajiza ebe ka ewo ji suwa beje na e gagba baki kin ajiza la beje na to a cika foki ya mai yake da ci sokocin burma ya dinci ajiye ne alaba gwalon ko sokona ebe da yi mana ga yi cuta cuta fi gado so rufatan uratan gurulan guhuma tun da de dada sandun da be kan tegiya malumu ne ba ifa tun da de ba suna a ci gama ya dure ya tun chadi da de e si salaba waluna kai ma na lokari ji tumuna kama khalaqnaku e jin be cin ya ni kemni chadi da ni te ba to e be mai jana kemni ne lona a ci ga yake shi be cin ina aha a ah, mina hadisi wa ya idan mini tafsiri jalalai ne wani gai hadisi imam bukhari muslim gobe da ba ne mu'mini yo aisha anha idan sami'tu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam ya ga na da rufatan wuratan gurla babu da babu kamfeki e babinci kuntu sai da tana shaga wuce ga bayanin daga ya rasulullah ya wuce shi soko a arrijalu wan nisa'u jami'a a gaba ba gita da gija jiji jan bakiya mo ya fu yanzu ba dun ila ba da fe ci gani ne eh babu anisa sallallahu alaihi wasallam ce gabi daga ya aisha al'amuru a shaddu mai an yanzura ba duni ba lamari ya tashi hankali na dafa kiyama wani wace na ga ci mai gidana e ina ga zango wani wani gagan mutuwace daga ya bu gibwa mutuwa daga lanaci na tsoron ya bu ya e ga tashi hankali na dafa kiyama wani ba ga cagu gani da kafiri ji bal za'amtum ye kafiri ne ya zafe da gaggan ne dai jo na ga Allah na ja'ala lakum mawida gai su kwa laifa li kawli kina ciciyayewa bi ma'ana su kwa ne ki wani kiyama to ina gban mu na wata ni ko daga kullu da ya yi ba kamar zomin qur'ani ke misali suratun nalina wa samu billahi da imanihim la ya ba'athu Allah man yamut kafir ya jaji kuti da ti zanye kuti ja ke lalle so kwa alaza ne ki wo kiyama ya o daga tsani wa fafani da su ko ga balawa da nalai hakka da e, alkawli wo yi gaskiya da mutumin mu gashe kin ga kiyama jinan walakin aksara nasi na ya'lamun amma ba ku da hangi za a biya eh sun kuma zon ta gabunan su kuke ga gada zaman na zina kafaru allon yi ba su kun bala wa rabbi la tuba sun na sun mana tunabbarun na bi ma'amiltu wa zalika ala Allah ya si أوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله تبارك وتعالى بوضع الكتاب أقلبت في تبين زندون لا تشيو alayan mumini gbogbo ale alayan kafiri gbogbo afi wọn bá mahun tí a kìtà bá rúbi nìyí fasẹ́fà yóò فكافر ورسوله عما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا sai gogo a ga littafi tukun zando wala dongo wa tara al mujrimin fa gawa aliza didijiye in kwabin kafiri musfikin a fe wada a fe suna min ma fi yana ja tufi littafi to ajo to sakwajinan wa yakulun waliya yana fe gaga ya wailatana o asara ya aja laka ina dani ne ya zo ya ina dani ne ma li hadal kitab irin littafi kici no na la yughadiru sagiratan wa lule fi ne za ci gani ta ta gina gwa wala kabiratan balantana mutu lule fi mutu kugwa illa asa facen wula kan gibbe ne su ku ga ci ga yoni wa wajadu ma amilu hadira ituna lo bata tana bata na tana papata na tun emi guci da min litafi tazo hadira bi ma'ana mufbatan ci tabbata ba ta fi litafi tajo abunda tuna su ku ina wala yadhimu rabbuka ahada so ci won fi zana ci zan duk da bi na kuna man shi juja da ya ne ga sa masala kana da fe gimitu ko ga ngba kafiri ji eh aga da bayi bi wala ge shari'a kashi a eh ngba su ko ga ga ji sallah wa aqimu salawati zakat amma to kafiri ge ga be yo kashi mu ne ko wa ga be yo su ko ga ga ji su ko ka zan wala tusrifu Eh, wala takrabu mal al-yatim illa billati ya sai da su ko ba nan ba to kafiri ga ga gabe yau kashi musulmi ya ga yau maje juja da ne ga ga fati ga ga yau to kafiri to musulmi to ne bi a bi da ya kafira a da ko kibo lo na ga yiwe amma aya nuji tabbata da wani gaggan fati, gajin kitabu ga gaga tiyan tiya gwala ji patin shari'a bu eh abun ga fatara almujrimina mushfikina mimma fi so ai ne ga indun da indun da fibo la yugadiru ta wala kabira zunubi titan gina ji patana zunubi wacce kona ji kafiri ji patana patan wasu fibo elege na kun dalil ne uba ga gan kafiri ja da mai ran so kula da min khitab ya bala ne shari'a wannan ah ika chole kibna misali suratu ali imran Allah tabaraka wa ta'ala gai eh yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida efo efo efo yona rayin dondo wa tsinu da tunya alkhairi nan ola ti tabbata da limin ta fitu mun gai mu daro a ti gato ya tunu no ti gaso ba ta mun da abin ta da ci de de tu a ga nawa an na baina wa baina a madan ba'ida e daga tsakanin gube tumuji fili da wani bayana a ga sabatu shi ma e, a ta ga ga tu ba ta wuta jiya ba alai ga e, e ikpe ya igatami nemo anti akanga nomo zunubi titengiyo eh to eneji zunubi titengiyo ne twaje amini tago zunubi titengiyo ifeju yiki wogo kanga titengi titengi ge ye kan ye ye kan waju baje do dan kwa. mini fassara na manji je tiye rike tsakanin zunubi titengi be wanci ko na na manji le ga fassara yo ne yawa ga mu shakka gana aja gagan zunubi ne ga zunubi yi eh, ga zunubi wa cikon nga yi ma tawa'ada alaihi aw alaihi a wada haddana lahu fil kitabi was sunna so ene bebe bonno bwanu nga yi zunubi ta yi ke pa zunubi wa cikona etun don da su kuma ga ga ga lu azaba da bonon ko kuma ya tunda da su kuka da gaya zangulo faran su Kwa tabbata yi nan ko ya tunda su kuka da gaya zagatun na lo alawa jihar jina to ya tunda shi bata zunubi gwanta yau mu ji tabbata ji da mini kurani ta ce a sun na buji tabbata zunubin da ji bata wuce kwajayen ina ga gade wa madayi kwanne shi fa bi ma'ana ajin alkawar da azaba titi jungwa a ga tun na ga gawa rulo alkawar da azaba ta jungwa a ga gawa rulo kwara su kuda a daza ya waya a ga gawa gatun na ruwa lawa jajja mun ji tabbata da kurani ta ci ba mun ji tabbata da muna hadisi ga ta ci ba to shi diga yi gansa da e, tuni bi titin giwa amma to mutum je ne a fuye ci ne afele gaga ki dabo lotiten yiwuyo ifi na yati yina gbéra bi zunubi pata zunubi pata taadi ayo zunubi pata zumajan ayo gberibo ayo reshe egorolo ayo وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسك عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا الله تبارك وتعالى وإذ قلنا للملائكة أه؟ wala rabbuka ahada baya na kugana ko su ko tocho ma ci zan bibbi na kwa daga da jinsu su kuma ya ba kama kama zo <clears throat> inna allaha la an-nasa shay'a walakin nan nasa anfusahum yadhlimun banna ce suratul nisaa ko inna allaha la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya tune ci wiji na kuna na wagaji na ruga ga ubon e gaba wa ngi na mo ala ye ti tuguri lo na mu jage tuguri amma e bayo e gaba e jejo Allah tabaraka wa ta'ala oye biwa gwargwado da de gwargwado yin azaba su kunci Allah tabaraka wa ta'ala ga wa iz kunna lil malaika fa lokaci ne ga malaika jina ga usjudu li adam ita sujada ya adama manan da koyi annabi adam alayhi salam ita sujada yu kima ya tafsir dalalai ne ga abu sujudan hina'i la wada jabatin la wada jabatin la wada jabatin tahiyatan lahu sujada na ganin gai sujada yin tiyo eh muji yagun la kukinya eti emi sabu moyo ta kade fini fa ga fe fa fini da fa kuma ya tafsiri jalali ne ga nan ta fi gaya ga mai ce ta amfani da ba ta kin ba bai ci tafsiri ba? so kwa ya da jiya na da adam alayhi salamu gans malaika ya ji su ji dayi zano da ka faji hujja bin ne ga gan gan kura kima lo umarni su kun gada zan ya malaika ji ga ji su ji daya annabi adamu zaga su shi shi na caji ake ta agita ga dole dole kurade ya jiji cura jiro iye wa bi o to bo so ko eh, ko kaya kato adisi hadisi o to do bi ne eh, e daga je tsanani iri tsanani iri na jikin mu fiyo na tuko ba na abe ke zai ga wa lokura agula ke kafiri na mu'amala ya kafira ji biyo elogo egbugbo adịghị ayawa egbugbo nga sami awaga ajewa atụmachi kasị ume a eh wale mu'amala na gaban lokaci na musulmi iji na ebe da kafiri na ebe musulmi ege aya baki ba ga ebe na wallo kurana e ga dabo na shidu ani ni mini musulunci nwa wa guna agaga a laujuye kurani ko sunna bana nga mala zane je tayi na ce gai gaga addini yo zane lo kurani dala da biya ba ga ba bai ta ki ga ga mana su ta yo kuna daga yi ladabi kurani waya ki eh daga ya ladabi kashi ya wugwa ga gani annabi pẹlẹ dẹbi àyè sáàkì ní pé pẹlẹ dẹbi ẹjà aláwọ àníbi mọmọdún ẹ so ìdé wa ìdé èyí ògbàn fi e yo ebona ngaji onilaya manci na ciza ake tafi yi baba ya jaji ga ebona jaji ya ga ajo kurana diganga ejo rake bo bo to ato bo ki bo manji dana na jaje da bi na me gaga musulunci wo da ya ne ji manji ne ga ta gaskiya ci gaga a baba je wo na ne ji musulunci baba na gabe gaga ma ji diganga ta yi baba gi wona mutum ke wo gaga dai ade man na tun zuma na mutum ma da wo gaga shaitan sai dogo amma ila eh, ya ji hujja ya mai lawa ga yana ya daya mutaka ne ba su koyo gama gaskiya mu yau gama mai yaso zo eh? gama na yaso zo di su da su ko malaka yi ji su gida na biya don mana su ko jan foro wani ga ga gawa ji su gida za mu ci yi mai nuna zijin foro na ga ta minu na ga ne na ya jada na wa ga alulaji bejo wace ya je wukimla ina ma ya ji kin wani a ai da alula bejo a mai je wukimla a mai na ya guba kin ya sai ne ji maka ji faru a bejo kan ga wa ya sujada to wanda tafsiri jalale ne dagon bana tafsiri jalale na garin wasu judan na to ya tine zayanan su jada wani wayo so wage gaga sabe gumakin gaga wa yesu jado wa ku gobe na tafsiri wa gane eh yimale wujan don da karara babu na ga na da alaji be zo kafi ati sito da ya ni da adama na yimale wujan karara abu da malaka ka je zo ki bala be zo kafi ati sito da ya ni da adama na so kai da zo be ti sita da no na bawo jao eh fasajadu illa iblisa kemini su ko etuna kun umarni ya nla umarni na ya malaika ja ta mi tuwa bai ma na fasajadu a su jida ta kemini su ko na illa iblisa sai ta ci abu kawai yi iblisa ga yi zanen na gwana ji su da abu na fahimci jimin malaika ji buda ka da jinni ta ci jinni ji buda yi aha ya ci fofa sako an amuri rabbihi wuta tiyewa mini wa don ke foren tsoci lugwa so ko da yaji su jada na da adam lokacin da so ko daga gaya na iblisu da ta jamu nan wa ngun lawun lagaga umarnin na bene gu yayo tomo to malaika shi a ci yi go yigo bene agagwa so ko pa wa na alusu jada na da adamu amma mu iblis aga hun na ma ji sujada da na kunyana ngan gum khalaquta ni min nar wa khalaqtahu min tin sukuda afatattakhidunahu mun baye zuriya da da adama shi ya gaya daci ya gwasu iblisu na wa zurriyatahu ya gwasu zuriya iblisu na ga gaji auliya ya maciye zane ji aga balawun da shi ake irin dondo ya yadda ya lawun da kwaye ke ya wuce na wuce dagwa wuce ya yi ga gana niji laga gaji masa yi yayo ke a min duni ke minin so tiye na lugwa an jiga su'alun na su'alun tawbihi wuyo su ko ku zawangi ba ku ga yana ci ba ga na giya eh, istifamu yo tawbih istifamu tawbih wal inkar in za yi ji ba gona a ta su kuna tsota na ohun kece ya a ya gba su kwan maki ya ya dobe inda su ri wuce a ganna mai wurba da wani gaga a sa ibulisi ya je magi wani su ko ga fatattaki nuna wa zurriyata a sa ibulisi eh, da zuriya ji wani magi eh wati tabbatar mina hadisi na tazuno annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yi bala ta kun awwala man yadkhulu suq gafe farko da na gaji kun nuna man wala akhira man yakhruju minha yamma gafe za ya zo ba za karshe ba titiya daga tukoma gafe kaji kullu mu mu gafe gozuma ya ba titiya daga tukoma annabi ga yana malan wa ajajana fiha ba da shaitan juko gabo iblis ajun wa eji eji uji don bi ma'ana iblisi kemne wa kemne bishe e kaji na ajun wa eji na ti ga iblisi o ajun wa jo wa farrahum ta ajun kaji so nana awuna wa daga muji mi tsude na be mi wuce wuce dagi e dagi jina a kemne na wi iblisi na ne wa koi wa wuce kon ma ji tabbata ci da mina hadisin a ci gaman ke ji tabbata da muna hadisi gaga iblis mu to ku ya gizo hadisi na sai musulmi bai mu hadisi manfu ya hadisi da sallama ya ga ga inna shaytana yadau arshahu ala alma shaytan de gabiyan mulki na wajo lada tanu wana sun mai ba su saraya mu ya mutum kuji tu edaji ba na da taji ga ni ba da mu jo fadnahum minhu manzila azamuhum fitna mini zuri wona na jina wula ke kuku ce tafi ya ga ni da adam ya ada gwe ga ni da adam ya ga nu be so na ma na jiwa ju na ga ga to ba ngo na re da ni si azamuhum fitna ni ji ga bota fitina o ga ya ni da adam ji na ga da ni ji wala to ba ga wa ko kari ji yajiwu ahadum aga bi ta shi ta do ina daga fa'altu kaza wa kaza ka aina nan ya daji an ya mi bi ni da adama kaza an ya mi ji kaza an ya mi ji kaza fa ya kone ma sanata a ndo ga da mu ga kice wata da ji ba ko da na kun gaji istighfaru ba ni so ba fa ga mu wala da za sai na ga be ci gaga ma taraktu hatta farattu baina wa baina ali mu da mu ya gibawani sai na mu jumai mu yana kala <clears throat> فيلتزمه ويقول نيما nima ما في fe ji واديجي ba ga wa deji ni so mutaji fai ke la chuwa ya ne ga kokari je ba ji ja ne bi ada bi bi na ko a zani shi gota shetan da a agota nan a ga gobe yi na. kuye jinuwa kanagai katuguru nona etuguro tuti je tinda a ice junwa je tinda ya amma to so ya ce guri ba tuguru wuce kasin ya san wa ta tu da mina hadiso hadisi sai muslim anas la sallallahu alaihi wasallam ga inna lis-salati shaytana yusamma khinza muhimmatu wal waswasatu fiha eh shaitan dabo to bayan sallah bi na wai ji sallah shaitan kawo sallah ji wa in ga ga kawo kawo wa bu ga ga ji sallah mu to amma mu ne ga gawa kan wa na wa ya sallah da ana wa ki a ce be shaitan ne wa dagwa ce ba giza ya ba sallah da waswasi na ga yi wuta ada yi ga khinza ga nan sallah sallah mai yawa o maga ci hadisin sunan tirmidhi ne annabi ga ci ga to ba da labo a da shaitan yi kai lokacin wa gabe ce ji shaitan wuce ga ita ba oyo eyi wuce ga alwalhan wuce ga wasu wasu lori ke ce kwaya wajo ene yi ju guru patanu wa ayelu a kan juwa to amma ga sanda ku da yawo ba zane shi ba bai yi na ga da wa zurriyatahu awliya min duni a su kuma ya gaya dajin ya su iblis da zuriwuci ga gaya ya mace ina iblis ga yi wani ga ya jo eh kin su kuluba wa hum lakum aduwa la ni makiyeji ma yo bale abebe nafazi aduwi mufradi ke ko wa hum lakum ada itlaqul mufrad wa iradatul jam' lafazi da wakan da caji hadaza mufradan wa tasniyatan wa jam'an ki adluna ki aduwuna hadha adlun hadha yani hadhani adlun haulai adlun a cika to aduwo wawon lakum adu su kuka wahun zakamayo amma ayayi aduwu maki manuyi da. bisa lizalimi na bajala su kuma ga na zalimi ji alasa ba ti tatanuwa biye e waga da shi shi ci gan emilatu ya shetan e ya dado shetan yi nga waga je waga ya ya dawo da su koyo emilatu ya shetan nga waga je wasan ya emilatu ya su kuna jalita wani a ya wasan na majijide igwasan e wannan biye bisa da zalimi na badala kyugo ma a shahabtum khalqa samawati wal ardi wala khalqa anfusihim ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المدلين عددا سكوكما شاتهم آه min la iblis be zuriu jeriyani min la jeriya khalqa samawati wal ard ne ma jalita sama ji to kinjina wala khalqa anfusihim a ti gato ne ma jalita a to zawangi jina min la a to gbogbo ji jiriya do je ba ni tabo anu eh ma ash'atum khalqa samawati wal ard ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عددا سوكوغا من مفيه تنا نغواسون شتانجي gagaji wucewar mujiragai da na jajin taimako bai tunan gada gan wa mai halitta na ba wanda ya kuma ba balanta na mutuwa ta ran don ba to ki be biyo bai tunan wa halitta mu mu je mu ba mu je kan gagan ci Mu umake jina uga gaza wani baba yin cilera uwa wuce don ga umake jina uga gaza ba wani baba yin cilera a karshe abe gaga hukuncin ya alitta na wujin wujin ta alitta na jaji ba da ya zango ci ta alitta na jaji ba da wani ga hukuncin da wuce yi ji ba wani a biye da su kuma jalita wani waye gawa wuce wuce waye da wuyan doci na ji famba ke ba bai su kai ba halitta ji bai buwana waye da wuyan doci na kana su kai jalita wani wuyare ana eh so ko kici ba da alfurma ta ce wa mali wace da ji ba da yawo tunani wannan biye kyau ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم سقطوا efoga na soja ga gani be kafiri mushiriki jiwa gana nadu shurakariya e gane je la pamba ke ba be mi ba ibado ti fe wa ke me fe wu mi na ko e fe wa e ta mi na jali ta e ke ce yana e ya wuci ji ku ga wuci ne je fe wu ne ya be nan ne ka na zamtum be fe daga gane da je wani gaga kuti ewu ti ya tangwaye ya abe ya ce mu halifa da awon mushirikin na yaya kuti anyi fadam yastajibu lahu kutin na yaya wa eh kamin da ta ga yana da dajin na be ya fada na ta jiwa da ba an fece tunani ga kutin za sa gina jami'i kawai ne ko to ga gogo ba gaga kaya na iye legba ni kin bana ga to saro da ta bi mun musulmi mu ciri ke mine za ji bemiya wato bi ma'ana da aki ya cin wala ya manji akida ya cin wala ya zanu da to liyamina ga wani shi na eh shi ne ke mina aja ya ci wani waje ki wa ga alam ma padani be sokona e mu an ke mine mu eh wato gaskiya mun ga mila ga gaskiya makana cin wajo be to ko dole mai alaboro hudo jo wa kisan din da da soko e na zamu ci kin ba e e ko ala she ko la na e wuce mu soko giba ala hore na mariga ji faruwa ya bicacho shewa shewa ibrahim tere min kya komai ya ja ake bai ga ne da zai amma gakke amma su sun a tobi da ta ga ma ne gida e e makanta ce yankin eh, amma ka ta dawo bai ne ji faruwa na dana egiba na e lashe wurnana egiba ya sokwa lawon inda ci je ne gaga wato sifa lam yalid wa lam yulad wa ji dai gani be shawo kawle ege to dum mana ga mana yo magin do ci ga ce ga ga mana yo magya a su ba su ko a su ba su ko shi waya na gagan zazen ya tata liyu ga waliyo mu ba qur'ani ga waliyo ya mu da hadisi ga waliyo ya qur'ani man nayi mu fala tuzakku anfusakum huwa alamu biman ittaka ke mina umurnin da zana yi ga limini tsaka tsaka ga wani gwaragi ma ci gudda zan gani ranar ci gawa ranar ci gwaragi mare gabata hadisi sai da na Aisha amma lokacin da gita kan gina ci jaje ne da ma Annabi sallallahu alaihi wasallam na Aisha ce ga a ah, e eh, mi gida na ne mi ga da jannati tun mu bai da nauji lafi so kuma ma ga bada so ko da na jannan wando annabi ga eh kina wuce ga ci annabi ga sai da na Aisha ga mu ja mu kan fi eh igaliza ya so kuma to adake anabi ga yin nan ne ya sai da tuna aisha ya bazza na laji ba da ke gi babban yoyo na gaga ga ga kina aljanna yoyo ani ma kiwa ga tiza na je le megi yara guje yara da ni da wuce ne gimi ma da ki a tuta ba ni ya ce daga ya za na libora giya so ko ga wali ya so ko ba ko so ko ga yo zando da ga za na wali ruwa zando ga ga za na gimi aljanna ruwa sai annabi muhammadu zane ji fata yi ma jimani yin nan daga gina da janna yau na sai na nabi tabbari wa ku bana abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna a cika nabi fil wa ni da muna wa ni da muna aljanna ga malaga ya ga da asharatul mubashirun fil janna yi ta kafa ji shakka ga wuce wa gaji shakka wa ki ahli laifi be baki bo zana kun yi ga wuce ke boro ga nan ga ga mai annabi muhammad amma zan do ga ga don wa zan da ci gora ji bana ga shehu tijani dima da janna wa yo ne a ga ga manozo hukunci wuce ne bana ga manoyo wadda wa ya ji haci ma ya ji wa ya ci ma ki gaskiya ga adda zai ga wuce wannan sai ki yamu aha so ga la ya kwalo kwamar da na bushura kayan da zai na zamtu ga gaza na je kutina yi kuta bai kallu kawai ga ga wuce goma to zane ji laza wangi mai caji ga kutina a cikin wani inda ji ya je su kuɓa ta nan ake su kuna ala ya wuce ne shi kaci wa wa ma a ba na ta ce wa ne kaba littafi abu ga ala ala da ya kunana to ne sai wa ga a jimi ne gun ɗaga ni gun da ya je fani kemgbe so ci ga ya ga ita barra da biyu na tubiru من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إفنا في بيوا وشيب يزو إيه يمتوغي لا يتايكو وانتو باي غايدو باي كابو وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا kamin dondo wuyi piwo eh wadda ta ga ga kwana Allah inda cikin wa ga ga sai kwana rasu. wolo kagbo lo ya zambe ci tuko ba na kawo gaga wa gaga wa tu zamu ci yezu gozu shi kafin fe go tu tu so ko yana na ne wu gwa ga ga ga ga na bi paki ji ka pa no she ko na gwa daga ji nde ma ibo e kini ki ga ya de aso ko tu ci yo wallahi wallahi wallahi to go zamu ci ne da gwa na'am wajen wani falon yasta jibulan a na jiza sabi na raya na su kuga innakun wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannama antum laha waridu eh ala kutunci lafina ga ke yi tuci batuyen nan ala laguna sai kuma an da ba boza mu ci ba kiyama ya amma da ka an boza wani da ba sai kiyama eh mu mai zawangi jiyo nga ya na kuti ya ce mu ga da ba kiyama a feji nafsi nafsi ya goci ta ta ya go da wa be ya su ko bo ja'alna bayanahum mawbika ichiga Allah kala da ta cha ku bi shi tsakani a ne ji ya kuti ga da kutika da mu ne mawbika da wannan ba fassara ya su bin malik wani ya mobik na wadun fi jahannam min kai wa dami eh koron da ciwo don ni jahannam wa yi ga ka su ku ta a da fassara na mana ce ya ga yana ya mobika na alatun da kafe hukuka mu gayi malaka wa ja'alna bainahum yi ga allaka la na gobe da shi kima nawo to da ne hukutina so to a kutina ji mu aje da a ci muna ɓata ya lalace nan gahin lakum wa ma ta abudu to yato kafirin je mun kutina wa ma ta abudu to kutina Ya muna yato shirki to kutina je muna hasabu jahannama ci batu ci batu ya ne ibada so kyuba ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار zadidiji fo kiyama a tsale ne gangada ina ina na gaggo ya isho a cikwa gina ina da ne bauni ne fo zannu a tsaga ikiniya aga hakika ji aga tabbata ladin shakkan don da sai ba kanga annan muwaki wa don mafi na haifta da na ga cifi mu walam ya ji duwa an ha masrifa amma dai na faki gigada nan na rubana tim na ta le ga ga ya fi bu ma amma ga ya fi bu ga bana ke na gebe ye tu sakwan chuwa <clears throat> ولقد صوفنا في هذا القرآن للناس الناس من كل شيء من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا ولقد صرفنا في هذا القرآن سكوك للي يبعاني جدلا دلا من القرآن النوم الناس هذا وانكز من كل مثل من مثال دندو ala da satatu aya za ebo ebo bebu ruwo bebu da goro tuya da yace sako sako bi pata ya kuna ya da sai mai kudana wa kana al-insanu shay'in jadara amma wa hanki za na wani ni gowa wa ga annabi Muhammad ga annabi ga da rasulullahi ga ga ko annabi ẹnu máa nínú ìbínú mọ́gbẹ́gbẹ́ yìí ni wọ́n ń ṣiṣẹ́ àwọn àgbà súnmọ́tì òmùgán déédéé wùyọ kí inú gbà kí lánàá mìíràn wòdà wòdà gbàsó ṣé wà á ànábì ògán gbé yá ànábì wò ó ẹzà tókó yá jẹ wà ndàkó yẹ ní ní òjò àbárkù ní tíyà ní àṣẹ àmì ẹgbẹ́ gbogbo. waga gamu bi ayi adaba na tiya wani gama na mayo wallahi wallahi eh sun fi ga yawo dalili butu nini dabwa nini dabwa pata gama na yo ebo na ezade ga goba wani ane gumo mu dukan ade na wa ci dana sai yi eh ebe bezan da fe gawo ga ya annabi muhammadu gama yo salatu da yau. ailala gayo istighfaru gayo itona gayo ne yayi maji kici kici ga wuje da ba ran da cikan ki annabi lugo kici ye go bayani ran da ce le suna go go bayani annabi no ngai annabi yi yayi wato e ganna wa ta wasa wa galle fitina ne ga kan tarikanci na sai na kaga wato ga masiba mu yo wayi gan ko so ko tunai da aikatan kancin na daba da aikatan shi gika mutu a mu mawudu ba ba su kwanu shi ya gwa na ga gaga gana mu na wa ma mana an na sa an yi uminu irja ahuhul huda wa yasta rabbahum. rabba ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا الله تبارك وتعالى قوما منع الناس wajen da ci ya kan zawan gija kafin ne dole ga ga ji ma na dana mafi kawai da bayani dan gurkun qur'ani da fadaliyar ƙur'ani da mujizan ƙur'ani da aske ba wa annabi muhammadu kiza ne zai wo kika ci ji mana yau su ko ga jimiyo da mama su ko ga bayani ne yana la ci ji mana nan ka yi mani jina an yi umina ci ji mana nan izja umul huda lokaci ne ba ƙur'ani bayana nan wa yastaghfiru rabbahu in ka je ga istighfara a waga fara su ko ti kafirci ne jina ala imani ja ala ji musulmi ana in ka nan ga ga an ta ti yawm sunnatul awwali e tuye be zo ga e kun tsoci nu tuya za e gboro jina ya allaka na mu ci dubu be zo ne ga kai za ji musulmi musulmi ma da nan ye wagi le mu ci bi jo ji shakka to ga na ce ga dana fata ba su ci amma in na wuce to alidan ne ya gagu da bura iyale bejo sunna ne wuce ya allaka na ji zai koroji ya na ya ga batu caja no e eh, wa ga mu shi bejo kan ga caji imani eh awiya ya te mu na azabu kubula ko kuma ali azaba ya gangada wọ́n gbọ́dọ̀ náà ta hii ya yi daji ganci to bani ya ji musulunci a to mai dokan su kuna lokaci na izagai ta yi ne zaba ya bayi na uda dama ji ma ni da kan gaji ma ni su kwa gugu gobe eh su kwa gugu gobe wani yawon ta da yi tajo izaga ga yawon laifin waya eh a yaji jiwala buhuru ko na ya gilan wana amma a ga shuwa bani daga lalle ka aji musuluncin na ga halu da azaba to a ga aji amma a kyo daga musuluncin ya gani ba ta yi na zai gada na ba kai da lalle ya suke wuce ne daga kada yi gaga da ba azaba ci a iya to yi maji imana ina yi gbana e da wani ga wuce maci ga wuce tuni da aji wala azaba su ko bai yi lokaci da kula kuma so ya bako zane ta ji gami a ji mani ana shi wa fi kafirci ya yi dai go bayani ga na kina ki da wannan yanko kul da haqqu min rabbikum mai min sha'a falyu'min wa sha'a falyakfur hmm. aw yati yawm al-adhab kubra kira guba tula abubu kira ne babba mina ga yi kufa cizo minita ci kura da aka yi faci kufa zai zije ji nufi ma ma'asu da hamze da alkisayi da kuta ta ga abu ta ga wuya ce mura a gabu kubula kuna wani jikin bata na ga abu ga wuya ce mura a gabu kibala a ga kima na kubula kubula a ga jamuro ya kabil kima ya kwado kabilin aga kabil ujama ato na ujama ya sinfu aw yatin mu azabu kubula ali azaba ebe sinfan sinfan bimana nauyi nauyi nauyi iri iri iri ka kayan azaba to kan ga ya je mana ato a daga wazaniya a kabilu na bani fa'il jibajen mu ya ful kubul cewa ga ragif ina jamu ya ruguf a ci gama da alama na yin kubula da mana yin mukabalai ibn aja ga balare dajin gaggagan lakitu fulanan kubula kubula na wani lula da mana yin mukabalai ko mana kibalai ko mana kabaliye so waga kubul mukabala kibal kabali ta ma'ana ni wa waye shi kuza ebe beye eye akuwe agacho ma'ana yi kura wani jike kura wani zibe gugani ga awa ya ce mu da bu kibala na aga ma'ana ni gude wa ita nufi mukabala so waga cune bani masdari shi na ta ma'ana ya kubul na mukabala dabo kibal dabo so kibal be kubuli ci ba ya kano ne be manai mu ayin ne be mu kafale ayin shi kudu ji so ngala kira ku baba na ga ba bono na mana ni ga wato kwalo au ya ci mu da azabu kubula azabu ku ya be to e be gangada kanga ya ji mani na'am وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليجحدوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزواً Allah tabaraka wa ta'ala ba wa ma nursilul mursalin yi yi cutuci tutwani illa mu mashiri sai dai ba lafi zane da labari ba fa mu'mini ta jibi cikin gabu mai tunguri na ga ga a gabe goma eh, eh gaba wacce ko da bai beya ya yi mani na ji gani mai tunguri da zai dole o munziri ike tutucin na yi tutun ebo ma lafi zane da lawun na bedali ya kafiri ya ce tuna je me kafirin cino kelele ala lugwa kuyi be atiya so ko titila azaba ya kafirci na ga cifina wa yujadilu alladhina kafaru bil batil amma kafiri ta so aja fi gimi fi gomi ina ma la suba gunga yi wujja na gamano gamano ti kama fi wa ga ala da gaskiya gwayo wa ga da be ya be gaskiye a fi wa fece kuna ala gama manaya da gaskiya wa waya nan eh kata kai biya ciya eh dalili kici kafiri da tawa ya ci su ba da tawon jin wa mai ya ga wa ruwa wa man da gina dalilin kici da labiyo amma kafira wa mai ita mini wahala ga mana fani banu ga da gaskiya fi wani sai su kuga wata na so wata hazo ayati a cagwa su ayayin yiji ga alkur'ani wanda unziru da ya mutu ci gaja ajiyar wazi a halar namu a halar dubiyata ya zaba yin nuna wasu bayani na jikwata zuwa ga yin yamila goma ta wuka gan a sukhriya olaini ni a shadda tafi lokacin ne cin ji bai da mini ƙorani wani waje yana wani jamfani da yi lallami na ko yana cin bai da mini suna wani lullami wani a shadda tafi buyo aha kemina ilidan da ci da na. min ya zane shi ga ya wa ga ya bu alisa alisallam ina a ga ke tsuku ɗan ruwa na bibi gayi nan har a ce lameti salatu ibrahim ya ga salatu ya kama salatu ya kama zane ga ga ga wato ya lawu salati ibrahimiya ki man wace koyo mu la daraja salati fati mu ta ci salati ibrahimiyo eno we ne bayani ya ga nabi be be eno mu da daraja ta ti eno ta ko be eno ta ko na miji ta ko yake ta ko ne kene jina ta ko ne khairul khalqi ta ko ne jagan ta ko mu majagan ta ko no majagan ta ko nan do واتخذوا آياتي wama unziru huzwa agwa so aya isoko ina ya da ne gamu ga yemi law maji go ga ci aya na ne mutabe ayi be huzu ne huzu ma masdaru yo mutawu masdarin na lagi kin gi ba sun mafulo bana agwa so iya la kai so aji fasara na gala yi fasara je tin si ga sun mafulo alani masdarin ma ci go so e ba sani ma'anan figar da ƙura'an wata ka zo ayati wa ma unziru mazuwa wa ina ya sani ma'anan na don so a ciki al masdar eh, mahalla ism ismir mafu gawa mu ne so sokwai irin na ga sokwai so ci ga ya bigin tara nasu da sanin yin suratul furqan ko qala rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura alam mahjura ismu fulu daga hajara wo de daga kini gi bayan babon na kini gi basu mafulu yo amma ya bot sanani balaga ya gami sai coco sanani balaga ya waye qur'anu galau ci da ne ti masdaro kini gi bayan su mafulu go gawa mu da soke e tuna jigana da ne mai ne ga da bai gi bayan karatu ni nan da dawo insha Allah su ku rayu tun su da rayu lafiya yi ko a shiratu ba na gikinan so ibi ne kyaya yara ta bi mutu a bacci insha Allah inda da ya gaba caji daidai na cin fata yin sauƙi gawa mabatan yin sukun fadin yin sukun adini biye na madini magana sukun yi jin gawa mu sukun yi jin gawa mu sukun yi jin gawa mu yin tunayi mana ogan mana ogan kulo na zika majin sai su kwa duk da ita ta wuce da bani ko bani wura ke bai mai ita mu laifi su bai ba ga fara fadrin bi mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh